بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على نبيه الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ‘yan uwana musulmi ina muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina magana ne a yau alhamis biyar ga watan Septemba haihuwar annabi Isa alaihi salatu salam bisa ga lissafi na Gregorian kalanda na da shekaru dubu biyu da hudu wanda ya daidai da biyu ga watan rabi'ul awwal bisa ga lissafi na kalanda wadda Allah ya yadda da ita wato kalanda ta hijira hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar ni malam bashir ahmad sani Sokoto ina mai sanar da al'ummar musulmi da cewa su kwantar da hankalinsu kan wasu saƙuna waɗanda suke ainihin yawatawa a kafafe na social media kan wani bidiyo mai wuraren minti goma sha hudu da ni a 'yan kwanakin nan ina mai bayyana irin wani ibtila'i da wani daga cikin ɗalibai na makusanta ya samu sai mutane suka juya maganar suka ce ya faru gare ni ni karan kaina har ma ana ɗauka hotuna da hoton yarana da sauransu ana ta yaɗawa ko'ina ana cewa ya faru gare ni ya faru gare ni wanda abu yana son ya zama tashin hankali da fitina ma a cikin sokoto sannan ya zama damuwa mai yawa ga al'ummomi daban-daban waɗanda suke mabiya gare ni waɗanda suke masu sauraren karatuna uwa musulmi kada a damu da irin wannan abu ne wanda yake ya saba faruwa ni gare ni ina daga cikin masu taka tsantsan matuƙa wajen yadda saƙuna ko kuma yin maganganu har malamai sukan zarge ni cewa akan yi wasu lamura a yi a gama a yi cece ku ce a gama ba a ji baki na ba to nika yi ƙoƙari matuƙa in kiyaye ga irin maganganu waɗanda suke fitowa ga baki bakina nikan lissafa matuƙa saboda akwai mutane waɗanda suke biye Yan rashin lafiya na yi da an ce ba ni da lafiya za su yaɗa su ce malam ya mutu ina gani ya kai karo biyar ko shida waɗanda aka yada aka ce na mutu akwai lokacin da ina cikin gida zaune wuraren sha biyun dare gida ya cika da mutane ana ta koke-koke wanda duk ya shigo sai ya tarar da ni lafiya lau an ce na mutu sa'an nikan ba da akawunt namba ɗita ba akawunt namba ɗin wani ba saboda abinda muka yi experience yau da gobe in ba ku manta ba akwai wani wanda ya rubuta ya tura cewa ina kwance ban da lafiya rega hannun Allah ana buƙatar kuɗi miliyan kaza domin a kai ni asibiti waje ya ba da account number ɗi ne ko sannan akwai masu amfani da ire-iren waɗannan dai damomin suna tura account number su ana tura musu kuɗi. to bisa ga wannan na yanke hukuncin cewa duk saƙon da ya fito daga gare ni to account number za ta zama tawa in ka duba ka ga sunana to ka tura daidai in ka duba ka gaba suna to baka tura daidai ba sannan ina da yakini kuma Allah yana da yakini cewa dukkanin saƙon da nake isarwa zuwa ga al'umma saƙo ne na gaskiya duka-duka abin da aka haɗa ga wannan ƙadiyar kuɗi ne waɗanda suke ƙalilan jama'ar da suke tare da ni shaida ne nakan shiga mota kwanukan nan na yi ta haka in shiga in je in tarar da mutane ga hanya in riƙa ɗaukar kuɗi da kaina ina ba su in gamu da masu baro ina ba su dubu biyar dubu goma dubu nawa Allah kaɗai san miliyan nawa na kashe wajen yin wannan domin nima kaina in ba da tawa gudunmuwa ga matsaloli irin waɗanda al'umma suke ciki yau yanzu haka ga waɗannan buhuwa ne shinkafa ce za mu saye zan saye a sa ciki waɗannan buhuwan aje a raba bancin shinkafa mai matuƙar yawa wadda na yi rabo a wannan lokacin kuma waɗanda suke tare da ni suna gani mun je sau shinkafan nan muka yi ba ko wani wuri muka je muka karɓo ta ba don haka ina iya ƙoƙarina to irin waɗannan matsalolin su faru ga ɗalibai na kun san yadda waɗannan mutanen suke za su ambaci miliyoyi masu yawa ba ni iya a ce duk ɗalibi na ko wani nawa ko wani wanda ke sauraron karatu na ya kawo mini kuka irin wannan na miliyoyi ya zamanto in ce cikin aljihuna zan cire in bayar dole ne mu yi shawara don haka muka zauna teburin shawara muka yi shawara muka ga cewa a sanar da al'umma a nemi taimako muna da groups muna da kuma abin nan na groups na whatsapp sannan muna da abin nan na facebook account muka tura saƙuna ciki to amma maimakin mutane su faɗi abin da muka faɗi sai suka juya bayanin suka faɗi wasu kalmomi na daban waɗanda suke son su faɗa to duka dai da kowace manufa suka yi Allah ya sani sannan ni na yafe musu ba ni da buƙatar Allah ya tayar da ni gobe kiyama ina shari'a da su ko da ko sun yi ne bisa ga mummunan manufa amma dai su sani hankulan mutane sun tashi ana ta bugo waya daga nesa da kusa sa'annan manyan mutane kuma yanzu haka sun sa baki cikin maganar insha Allahu ta'ala wannan ma bawa Allah an kawo ƙarshen matsalar, insha Allahu ta'ala zai shiga cikin kwanciyar hankali da natsuwa da nan zuwa safe insha Allahu ko kuma zuwa gobe da rana muna roƙon Allah wannan matsalar da ƙasanmu take ciki Allah ka fitar da mu Allah ka kawo mana zaman lafiya Allah ka kawo mana kwanciyar hankali ya Allah ka kawo mana kwanciyar hankali waɗannan mutanen da suka addabe mu kullum sun mayar da mu kamar dabbobi suna kama mu su kashe na kashewa su yi mai Allah maɗaukakin sarki ina roƙonka Allah ka kawo mana ƙarshen Allah ka kawo mana ƙarshen Allah ka taimaki musulunci da masu taimakon addinin musulunci a duk inda suke sannan daga ƙarshe ina kira ga jama'a da cewa don Allah a duk lokacin da aka ji magana a tsaya a saurare ta da kyau kuma wajen isar da ita a isar da ita yadda take kada a canza wani abu domin kai idan ka canza wanda ka ba labari shi ma ya canza wanda aka ba labari sannu sannu sai maganar ta koma wani abu ina kuma kira ga 'yan social media da cewa su ma su ji tsoron Allah gabanin su yaɗa magana to su tsaya su yi bincike su ji ga yadda maganar take gabanin su yaɗa ta su kai ta domin su san da cewa fa aikin social media aiki ne babba wanda yana iya kawo yaƙi ma a cikin al'umma yana iya kawo kowane irin tashin hankali sannan yana kawo cutarwa ga mutane da dama domin ni na cikin waɗanda sun cutu an ce na mutu an ce na mutu an ce na mutu an ce ban da lafiya an ce ina cikin mawuyacin hali an ce an sace ni an ce mi an ce mi akwai wani lokaci cikin ramadana ma da aka ce an ɗauke ni aka sa mutane cikin tashin hankali akwai lokacin da aka yi lamarin dibora na fito na bidiyo sai gashi labari ya game ko'ina waya ake ta bugowa dukkanin fa malaman da suka yi bidiyoyi wasu malamai sun yi zafi wasu sun yi hazagi wasu sun faɗi kalmomi ma daban-daban to ni ina cikin waɗanda ma ke natsuwa a hankali ina furta kalmomi ina kuma kula da abin da ke fita ga bakina amma duka aka kyale su aka dawo aka ce an kama ni an kama ni a je a yi faɗa a je a yi tashi hankali a je a yi mi so kun ga 'yan social media idan ba kun sa tsoron Allah cikin aikin ku ba to za ku iya tunzura yaƙi za ku iya tunzura fitina ko kowace iri ce cikin al'umma don haka a duk lokacin da ka samu wani bayani kamar yadda alkur'ani mai girma ya yi umarni to ka yi binciki sannan imamu malik ne yake cewa bai zama shugaba wanda ake kwaikwayo da shi bi ma'ana mutum bai zama mutumin kirki wanda ake dogaro ga maganganu ne idan yana ba da labarin duk abin da ya jiya bi ma'ana ba tare da ya ba ainihin tantance ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani ga kila wakala mutum ya rika ɗaukar jita-jita yana yaɗa ta ina roƙo Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu